السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله لا إله إلا الله اللهم ربنا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 وجعلها دار الشدة والهموم والغموم وجعل الجنة دارا سالمة من الهموم والغموم قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين للي godiya ya tabbata ga Allah muna gode mai muna neman taimakonsa muna neman kariya daga Allah ya kare mu daga barin sharruka na kawunanmu da miyagun ayyuka da muke yi duk wanda Allah ya shirye shi hakika shine shirye kuma wanda Allah ya bar da shi bai da wani majibinci masoyi wanda zai iya shiryar da shi kuma bayan Allah na shaidawa babu abin bauta bisa kan cancanta face Allah shi kawai ne bai da abokin tarayya haka nake shaidawa cewa annabi mu annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم باوان الله نكم منزون الله نسيرا دا أمينشينا الله سسادوك جاغورا مع النبي محمد da shi da alayensa da sahabbansa da duk wayanda suka bi gurabunsu har zuwa ga ranar tashin alkiyama bayan haka bayan Allah masu albarka lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta na wannan rayuwa na duniya kuma ya sanya duniya ta zamo gida ne na kunci gida ne na bacin rai da damuwa sai ya sanya aljanna ta zamo gida wanda ya ta amincu daga barin ɓacin rai kuma ta aminci daga barin damuwa Allah madaka sakina cewa la masu fiha nasabun wa ma hum minha bi makharajin yan aljanna a cikinta wani abu na damuwa na ɓacin rai na tashin hankali ba zai shafe su a cikin aljanna ba ko idan sun shiga aljanna ba za su taɓa fita a cikin aljanna ba za su dawwama ne a cikin aljanna wannan gida na aljanna kenan wanda Allah ya sanya da wannan siffan duniya ba haka take ba wannan aya kenan na 48 a suratul hijr kuma Allah ya sanya mazauna a cikin gida na duniya kowane lokaci suna cikin tashin hankali ne ba ka iya zama duniya kullum kwanciyar hankali jin daɗi samun kai cikin irin abin da ake so duniya ba a samun ta haka ba haka Allah ya yi halittar duniya ba ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duniyan nan ba da haka mun kan da sotul waki'a daga aya na 25 zuwa 26 Allah maɗaukin sarki yana cewa la Nafiha, fiha lagwan wala ta'thima idan mutum ya shiga aljanna <clears throat> a cikinta ba a jin wani zance wanda yake yashashiya haka ne ba a jin tsoron za a yi sabo shi nan duniya mutum yana iya yana cikin wani yanayi da bai san hukuncin Allah a kai ba sai ya fara jin damuwa abu kaza da nake yin shin ya halatta ko bai halatta ba saboda akwai abin da mutum ya yi nan zai zama sabon Allah da haka mutum bai samun kwanciyar hankali ya sake jiki ya aikata abin da yake so a duniya amma mutum ya riga ya shiga aljanna kuma fa a cikin aljanna ba a jin wani zance wanda yake yashashiyan zance zance wanda babu daɗin ji haka ne wala ta'thiman babu jin tsoron za a yi wani abu ya zama sabon Allah domin a cikin aljanna babu saɓo. illa qilan salaman salama shi dai zance da za a rinka ji aminci aminci to a aljanna zance ne na aminci kawai ake cikin aljanna banda aminci babu wani zance kuma da mutum zai ji shi wanda zai tada mai hankali ko ya ɓata mai rai a cikin gida na aljanna wannan na daga cikin bambancin duniya da lahira wanda a duniya ka ji zance wanda zai tada ma hankali sa'annan ka ji abin da yake baka so jinsa ba sannan ka tashi ka samu kanka cikin wani hali da kake tsoro cin wannan ya dace ko bai dace ba a aljanna wa'annan gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya ba amma shi wannan duniyan Allah ya sanya gida ne wanda yana kunshe da damuwa da tashin hankali yana kunshe da bacin rai sa'annan da ji ba daɗi wannan shine sako da muke son mu aika a cikin wannan hutuba cikin yardan Allah subhanahu ta'ala mu gano cewa wannan duniyan dama abin da ya gada kenan in bawan Allah ka samu kanka a cikin duniya ka sani cewa wannan gida da ka samu kanka a ciki yanda yanayinsa yake kenan yanda Allah subhanahu ta'ala ya halittan duniyan kenan akwai damuwa akwai tashin hankali akwai ɓacin rai kuma zukata na bayan Allah a cikin wannan rayuwa na duniya sun bambanta wani na kan wani daidai a kan kima na ɓacin rai da damuwa wanda ke saukowa ga mutane a cikin lamari na rayuwarsu na duniya duk wani damuwa da ɓacin rai da ke saukowa mutane to akwai bambanci kan yadda kowa ke ɗaukan abin da ya same shi na damuwa yadda ake ji a cikin zuciya na ɓacin rai wannan akwai wani ya fi wani yayin da Allah kuma ya sanya ababen kuma da ke saukowa mutane da ɓacin ran wani na bisa kan wani akwai wani yana da ƙarfi yana da nauyi wani kuma yana da sauki yana da rauni don haka ake samun mutane suna bambanta kuma mutum ya kamata ya san da wannan yanayin ya san da wannan al'amarin a cikin rayuwarsa domin zai taimaka wa mutum sosai ya yi nasara a nan duniya kuma ya nasara a lahira daga cikin ababa na ɓacin rai na damuwa wanda suke iya saukowa mutum a cikin rayuwarsa akwai wanda yake yana sama-sama wanda yake ya fi girma misali kamar irin damuwa da ake samun malami wanda yake koyar da mutane addinin Allah ya samu kanshi a cikin wani matsala wanda bai san hukuncin Allah a cikin wannan matsalan ba yana sa malami cikin damuwa sosai yayin da yake bincike ya gano hukuncin Allah a kan wani matsala da yake shi zai gwada wa al'umma ta wani yana da girma cikin damuwa da ake samu yana faruwa a cikin rayuwa da haka malami da yake rabbani idan ya samu kansa haka baya hutawa hankalinsa bai kwantawa yana ainihin rinka bincike ne sai in ya samo ainihin hukunci kan matsalar da yake so ya samu sannan hankalin shi ya kwanta to wannan nau'i ne daga cikin damuwa wanda yake yana faruwa a cikin wannan rayuwa na duniya wanda yana da girma daga cikin ababa da yake na damuwa shine damuwa da ake samun shugaba na kwarai ima shugaban ƙasa ne gaba ɗaya ko wani minista da ke kula da wani ɓangare na lamurra na ƙasa ko kuwa a samu kila mp ko mc ko sarkin unguwa ko sarkin gari gaba ɗaya da yake batun mutanensa ya dame shi yana damuwa da al'amari na mutanensa kowane lokaci idan ya tashi yana damuwa idan ya ga wani lamari na faruwa wanda yake ba daɗi misali shugaba da ke shugabancin ƙasa sai ga lamari na sadan rayuwa kullum yana ƙara zuwa sama ne to in shugaba ne na ƙwarai yana damuwa bai sake jiki ya gaba komai ba ne wannan ai abu mai sauki ne a'a shi shugaba da yake yana son ya ga mutanensa cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali to yana damuwa da damuwansu da haka ka samo wani afar daga umar faruk allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa wallahi lau atharat baglatan fil iraq la khashitu an yas'alani allah anha lima lam tusawwi ya umar umar na cewa kamar yadda aka ruwaito ya ce wallahi na rantse da Allah lau atharat baglatan fil iraq da a ce za a samu wani alfadari a kasan iraq tana tafiya sai ta faɗi dabba ce tana tafiya sai ta faɗi a hanya ike da zan ji tsoro kada ranar kiyama in tashi Allah ya tambaye ni ya ce ya kai umar lima lam tusawwi laha tariq me yasa baka gyara mata hanya hanya yayi kyau ta tafiya ba ta faɗi ba wannan shugabanni na kware suna damuwa ba irin mu ne na yau ba kaga ga hanyoyi na mota shugaba na ganin wani hanyar ya kusa zama warijiya motoci na zuwa ana fadawa a mutu ayi ba ruwan kowa ana zaune amma shugaba na kwarin a baka ya faru wallahi bai iya baici yana zama ne yana tunani ya zan yi in gyara wa al'umma na rayuwarsu kada su shiga cikin kunci menene zan yi don kada Allah ya tambaye ni don me ya sa abu kaza ke batawa ba kai ba don me ya sa abu kaza ke lalacewa ba kai ba wani daga cikin nau'i na damuwa wanda yake yana girma sosai da ake samu daga shugabanni na kwarai kuma daga cikin damuwa wanda ake samu yana faruwa a cikin rayuwar mutane shine damuwa da ke ginuwa daga saƙon Allah wanda mutum ke aikatawa mutum na saƙon Allah a cikin rayuwansa sai Allah ya ja kunninsa da sanya shi cikin damuwa wani abin ma ba abin damuwa ba ne amma sai Allah ya sa mai shin ya fada a cikin wannan abin ya ta jin kunci a cikin zuciyarsa bai samun ainihin yalwa da wadata ko me yake samu cikin rayuwa shi kullu yana cikin bacin rai ne yana cikin damuwa wanda wannan abin sabon Allah yakan sabbabawa mutum irin wannan abu a cikin rayuwansa shi kowane lokaci yana cikin tashin hankali ne haka Allah subhanahu wa ta'ala a sautar infitar yake ce mana innal abrara lafi na'im shi lalle ne mutanen kwarai masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala suna tarewa ne a cikin ni'ima tun duniya nan har zuwa lahira mutumin kirki da gan shi ba mawadaci ne Allah ya bashi kuɗi da yawa ba amma ɗan kaɗan da Allah ya bashi ga ya cika mai ainihin ido baya damuwa da abin da ke hannu wani yana rayuwansa rayuwa mai kyau shi da iyalinsa cikin ɗakin su ƙarami kila sun ga ne suke ciki suna mani ba damuwa me yasa domin mutumin kirki ne sai Allah ya fidda mai abin da zai kai shi har yana ganin abin da ke hannu wani shi ya damu bai da wani yana cikin ni'ima tun nan duniya kafin lahira wa innal fujjara wa innal fujjara fi jahim kuma mutanen banza miyagun mutane suna cikin azaba ne wannan azaban kuma na somawa ne tun duniya kaga mutum yana jagoranci Allah ya bashi iko ya sata dukiyar mutane ya samu dukiya gashi amma bai da kwanciyar hankali bai da hutu kullum yana ganin bai da shi sai ga Allah ya jarabce shi da azaba a cikin zuciyarsa tun yana duniya kafin lahira bai iya sakewa bai iya murna ba shi cikin kwanciyar hankali miyagun mutane wannan suna ganin shi a duniya kafin su je kan jahimu na lahira wuta na jahannama Allah ya kare mu haka bayan Allah masu albarka wayannan ababa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suna ainihin kewaye tare da mu ababa ne wanda Allah ya sanya su zama muna ababen wa'azi shi lamari na damuwa da ɓacin rai yana daga cikin abin da Allah ya sanya tare da rayuwa na mutum a duniya da haka Allah subhanahu wa ta'ala a sautin an'am aya na 125 yake cewa wa yuri, yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah ya nufe shi da shiriya wanda Allah ke son shiriyansa sai ga Allah ya buɗe zuciyarsa ya tsawaka mai rayuwar ainihin addini na musulunci komi musulunci ke kira zuwa gare shi ga abin ya mai sauki ga sallah ga azumi ga zakka ga sadar da zumunci duk wani abin da yake Allah subhanahu ta'ala yana kira zuwa gare shi ga mai shin zuciyansa na son wannan abin kuma abin na mai sauki waman yuridillahu an yudillahu wanda kuma waman yurid an yudillahu wanda kuma Allah ya so ya batar da shi me ke faruwa yaj'al sadrahu dayyikan sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciyarsa cikin kunci harajan cikin matsuwa ka annama sa’adu fi sama sai ka ce yana hawa sama ne mun sallamari mutum zuwa sama cikin ko menene yadda mutum ke tattakawa yana sama bai samun kanshi da sauki kama yana tafiya kan ƙasa ne haka akwai wasu ma kawai gida bene haka ɗauri ɗaya biyu in ya hau sama bai tsaya ya lega ƙasa ka don tsoro saboda mutum na zuwa sama shi yana jin tsoro domin inda ya kan iya faɗo mutuwa zai yi da haka bai samun kwanciyar hankali to wanda Allah ke son ya batar da shi haka Allah ke son ya yi ce ga akwai kunci cikin ransa ko lokaci yana jin damuwa yana jin kunci yana jin matsuwa sai Allah ya kwatanta shi da wanda ke hawa sama Yadda mutum na hawa sama bai samun peace cikin rayuwansa yana ganin sai ya sauko hankalin shi ya kwanta to haka ne in mutum Allah ya nufi shi da bata abin da ke faruwa kenan don haka za mu ga cewa ainihin mutum ya samu damuwa da ɓacin rai ya mai sauki musulunci ne ya kama da kyau sai ya samu wannan wanda kuma ya bar addini nan baya kullum cikin damuwa yake cikin ɓacin rai yake ko damu muna ganinsa yana bayyana muna ba komai komai daidai na a zuciyansa inda in an samu kwanciyar hankali ake jin daɗin wurin babu kwanciyar hankali ya kalle ka ya murmushi ya shiga daki yi kuka saboda yana cikin damuwa yana cikin tashin hankali bai da ainihin natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa gaba daya bayan lamasa masu albarka daga cikin damuwa da ɓacin rai wanda damuwa ne ɓacin rai ne amma abin yabawa ne idan kana tare da irin wannan kullum ka ce alhamdulillah domin wannan damuwan ya kamata ka gode wa Allah an kana ciki shine damuwa da ake samu a zuciyan bayan Allah na gari musamman du'at masu kira zuwa ga hanya na Allah subhanahu wa ta'ala yayin da da'iya ya zo yake kiran mutane zuwa ga shirya sai ga yana damuwa idan ya ga mutumin da bai sun sallah kaga wani bai sun sallah kana jin damuwa don bai sun sallah ka gode wa Allah wannan damuwa ne amma mai kyau ne mutum na jin damuwa in ya ga ana saɓin Allah ana aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala baya so in mutum ya zo yana jin irin wannan damuwa a cikin ransa yana ji ba daɗi ana saƙon Allah ana aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala baya so sai mai shin na jin damuwa a cikin ransa to wannan yana daga cikin damuwa da ɓacin rai wanda yake abin yabawa yana daga cikin damuwa da ɓacin rai wanda yake ana yabawa da shi idan mutum ya zo yana nasiha sai mutane ba sa saularawa yana nuna musu alkhairi mutane su ce ba sa son wannan alkhairin yana gwada musu sharri suna cewa wannan sharrin za su aikata to wannan damuwa ne amma damuwa ne wanda in ka yi shi za a baka lada kai na haka ka ce abin yabawa ne yayin da kake damuwa ana saɓon Allah sai a baka lada yayin da kake damuwa ana sakaci ana wasanni da aikata abin da Allah ya farata sai ga Allah subhanahu wa ta'ala yana baka lada akan wannan matsayin kamar da aka samu hadisi wanda imamul Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa daga uwar mu'minai Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta ita ta ce sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ta ce ni ne na yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya qalat ta ce qalat lahu ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun huwa ashaddu alayka min yawmi uhud shin ka taba ganin ko wani ne ya taba zuwa a cikin rayuwanka mai tsanani mai zafi wanda babu daɗi kamar ranar yakin uhud shin ka taba ganin wani abu haka a cikin rayuwanka tambaya ta yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan tana tambayan shi ne domin ta san irin tashin hankali da damuwa da annabi sallallahu alaihi shiga cikin ranar Uhud amma ba taba ganin irin wannan ya faru ba sai take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam shin ka taba ganin wani abu na damuwa da tashin hankali wanda ya faru a cikin rayuwanka kamar ranar Uhud kuwa faqala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha ya ce ya ke Aisha ki saulara laqad lakitu min qaumiki ma lakitu. ce wallahi na huskanci abinda na huskanci daga mutanenki na haɗu da ababa na rashin jin daɗi daga wurinki wurin mutanenki kala kala kafin wurin shawa, kafin a yi hijira a koma madina na huskanci ababa da yawa daga larabawa kafin ma a yi hijira ki zo ki ga abin da ya faru ranar Uhud akwai ababa da yawa da na gani ya ce wa kana ashaddu ma laqitu minhum ce kuma abin da yake mafi tsananin cikin abin da na gani a wurin larabawa ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shine yawmul aqaba yawmul aqaba wannan ranar yawmul aqaba ranan da annabi sallallahu alaihi ya tashi ya bar makka ya nufi garin Taif saboda ya yi wa'azi makka an kis a saulare shi ya ce ta'if akwai dangin umman shi wanda suka fito daga ta'if bari ya tafi wurin ya je ya kira su ta yusu sun saulare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taka har zuwa garin ta'if bayan ya kai wannan garin kamar da yake korowa aisha ya ce iz arattu nasi ala ibn abdi yalil ya ce yayin da na bijirar da kaina zuwa ga wani mutumi da ake ce mai ibnu abdi na ce wurin sanja annabi muhammad sallallahu alaihi wa na same shi na mai magana ina nuna mai abin da na zo da shi irin manzanci da Allah subhanahu wa ta'ala aiko ni da shi da abin da nake bukata mutane su yi saboda amfanin kansu da kansu sai da annabi sallallahu alaihi wa bata lokacin shi ya bayani ya bayani ya bayani ya kare sai mutan ta'if suka dubi suka ce a dan haka kai kana son ka gaya mana in Allah zai aiko mutum Allah bai samu kowa da zai aiko ba shi kai da shi Allah zai aiko mutum kai Muhammadu kai zai aiko Allah bai ga kowa maka ba domin larabawa suna duban abinda ke nuna Allah na son bawa shine yana da wadata yana da arziki yana da sarauta yana da wani matsayi duniya da haka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ce da ma a ce wannan qur'ani an saukarwa wani mutum ne mai daraja a cikin makka ko ta'if da mun yadda amma a ce wannan bawa wannan yaro maraya me yake da shi da haka sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne shi Allah zai aiko wani bai samun kowa shi ka. suka hada annabi sallallahu alaihi wasallam da yara kanana da marasa hankali ana bin shi ana jifan shi ana mai kuwa annabi muhammad sallallahu tashin hankali da na shiga ciki a wannan ranar ban taba ganin irin shi cikin rayuwana ba Ya ce fantalaktu sai na kama hanya zani na zo na yi wa'azi ba a ji ba ko babar bar na koma gida lafiya ba ana bina da kuwa ana jifana wa aka yi wa wannan matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi fantalaqtu sai na kama hanya zani wa ana mahmumun ala wajihi yace wallahi in ka dubi huska na ka san cewa ina cikin damuwa ina cikin bacin rai domin an min abin da yake abin damuwa domin annabi sallallahu alaihi mutum ne yana damuwa da ababen da mutane ke damuwa da shi abin da ke bata wa mutane rai yana bata mai rai shi da bambancin shi ne shi Allah ya mai tarbiyyar da ba a yi mana irin wannan tarbiyyar ba ka bata mai rai ya damu amma kuma sai ya haƙuri kamar ma komai bai faru ba ce ana haka sai na kama hanya ina tafiya wallahi ɓacin rai da damuwa ya riga ya lulɓe huska na gaba da yace falam astafqi illa wa ana bi qarni yace ban farga ba ina tafiya ban san inda za ni ba kawai in farfaɗo in komo cikin hankali na na kai a wurin wani dutse da ake kira da suna ainihin karni sa'alib wanda wannan tudun yana tsakanin makka da ta'if wannan wurin shine ce na mutan najid yau ya ce ya yi tafiya tafiya mai tsawo ku dubi annabi muhammad Salasa. a cikin wannan lokacin ya fi shekara arba'in za shi hamsin da kafa yake tafiya amma ya yi tafiya mai tsawo daga garin ta'if har ya kai inda ake cewa karn al-tha'alib ya ce shaida na kaunin sanan na gano cewa ma tafiya nake yi saboda damuwa da tashin hankali na abinda da wayannan mutanen suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan ba damuwa ne kan sun jefe shi ko sun buge shi ko sun mai kuwa ba damuwa ne an ki karban magana Allah subhanahu wa ta'ala wannan damuwa in kai irin shi zaka samu lada Allah zai baka lada ka damu dan an saba wa Allah ka damu dan an kijin magana Allah ka damu dan an ce ba a yadda ayi wa'azi ka damu dan an ce ba a yadda ayi sallah ba a yadda ayi wani aiki na addini kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Aisha abinda na gani a wannan ranar yafi wanda ya faru ranar yakin Uhud alhalin ranar yakin Uhud an kashe kamar Hamza wanda ba wanda an sanake so lokacin kamar Hamza cikin rayuwarsa kuma yake yi wa annabi sallallahu kariya kamar hamza babu amma an kashe shurin akwai damuwa akwai bacin amma annabi sallallahu bai kai wannan ba domin ya je yayi wa'azi ba a ji wa'azinsa ba bayan Allah masu albarka iya daga cikin abin da yake na damuwa da ke faruwa a cikin rayuwar mutum shine damuwa da mutum ke shiga ciki idan an tuhume shi da abin da bai yi ba kana nan a zo a ce kayi abu kaza ka san ba ka yi ba baka san hawa ba baka san sauka ba a zo a ce ka aikata abu kaza ranka ya bata tunda ba yaba ma aka yi ba an bace ka ne kuma abin da aka faɗi kanka in gaskiya ne kana damuwa amma bai kai ya zamo ba gaskiya ba ne kuma an faɗi har mutane sun yadda sun ce gaskiya ne ya aika ko ta aika kamar da aka yi wa uwar mu'mina Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta aka ce ta yi alfasha na zina labari ya bi gari ko ina ana faɗi har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame ta ta zauna gidan babanta har Allah ya nuna hukuncinsa abin da aka faɗin gaskiya ne ko ba gaskiya bane tana cikin damuwa tana cikin tashin hankali mahaifinta na cikin damuwa mahaifinta na cikin damuwa yan uwa kowa ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce maganan gaskiya ne ba bai ce ba gaskiya bane kuma gashi ma bai bar ta zauna gidan shi ba karshe ya bar ta komo gidan babanta kina wannan bar ana ji kamar maganan nan gaskiya ne gaskiya ne ta damu A sallallahu alaihi kan shi ya damu wannan abu da ya faru duk wanda ke son Aisha ya damu har ya kai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da suratul n'or ya tabbatar Allah na fara maganan da nuna cewa maganan karya na ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ya fara da cewa abin da kuke ja ana faɗin nan karya ne wayanda kwazo da ƙaryan wasu jama'a ne cikin ku ba 'yan waje bane la tahsabuhu sharran lakum kada ku zaci wannan abin shari ne muku bal huwa khairul lakum ya faru ne zama muku alkhairi domin za a yafe wa ita Aisha laifinta da wannan abu da ya faru za a yafe wa duk wani mu'mini da wannan abin ya sa cikin damuwa laifinsa da haka wannan abin alkhairi ne da haka irin waɗannan in ya faru wa mutum in ya tuna da irin haka yana kwantar mai da hankalinsa da haka daga cikin damuwa wanda yake yana iya faruwa ga mutum a cikin rayuwarsa irin wannan abu da ya faru ga ainihin uwar mu'minai Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta daga cikin damuwa da ke faruwa wanda yana sa mutane cikin damuwa amma kuma wannan damuwa abin yabawa ne ana son a yi jihadi za a yi aikin Allah ana gina masallaci za a gina makaranta ana bukatan a gina rijiya ana bukatan a taimakawa marayu kana son ka taimaka amma baka da abin da za ka taimaka in kai mutumin kirki ne ka ji damuwa a cikin ranka amma ga an zo an ce a taimaka wa aikin Allah kana zan kai kai wani lokaci kaga ma ana bata lokaci lokaci ya kai ya tsaya haka na ayi sallah ba komai to kai kana da matsala ne amma mumini ne wallahi an ce ayi aikin Allah yana shiga ne gaba gaba yayi in bai da shi kuma wallahi yana damuwa to in ka damu irin wannan matsayin kana samun lada a wurin Allah subhanahu wata'ala ka samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala irin haka ya faru ranar yakin tabuka annabi muhammad sallallahu ya fita ya gangami ya kira mutane ya ce kowa ya fito aje wannan yakin kada wani ya saura saboda yaki ne da ke bukatan jama'a yake bukatan shiri ga kuma hanya da nisa kuma cikin lokacin zafi annabi sallallahu alaihi wasallam gangami an taimaka aka sai abin hawa amma yadda jama'a na sahabbai suka karo a ranar za a bar madina suna son su tafi talakawa ba su da abin hawa an ba waɗanda za a ba abin hawa sun hau wasu sun saura ba su samu ba sun damu sai Allah subhanahu wa ta'ala saukar da aya a sautin tauba yana kwantarwa waɗannan mutane hankalin su cewa kada su damu Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya nuna karɓan tubansa ga waɗanda suka tafi yakin ya nuna yafiyansa ga waɗanda suke masu rauni masu uzuri sai ya kawo ga waɗanda ke son su tafi amma ba su da ikon tafiya sauran su yi jihadi ba sa iya ce wada alallazi na idan ma a taukali tahmilahum kulta la ajidu ma ahmilukum alaihi Allah ce babu laifi ga wanda suka zo suna son ka ba su abin hawa a ji wannan jihadin ka ce musu ban da abin da zan ba ku tawallau na mutane sun juya baya za su koma gida wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i suna zudda hawaye me yasa hazanan Allah yajidu ma yunfikun Ɓacin rai ba su da abin da za su sai doki da ci su hau su je jihadi bacin rai saboda ba su da abin da za su taimaka a yi aikin Allah to in ka yi irin wannan matsayin wallahi ka damu amma kan za ka samu ainihin lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala damuwan kan zai kara ma daukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya bayyana mana kan wayannan mutane domin abin da ya same su kenan to yana daga cikin ababa da ke yana faruwa a cikin rayuwarmu in ya faru ya bata ma rai akwai waɗanda su alkhairi ne in ba su samu sun yi baran su ke batawa sana akwai da ran suna batawa ne da ba su samu sun aikata sharri ba wannan kan kasance cikin waɗannan domin wannan akwai hasara a wannan bangaren Allah ya kare mu aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah al-aliyyil qadir li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai makoma na kwarai na ga masu tsoron Allah babu kiyayya face ga azzalimai tsira da aminci na Allah sadu ga jagoran annabi Muhammad da shida alayensa da sahabbansa da duk wayanda suka bi gurabun su haran tashin kiyama ƴan uwa waɗanda imani ne ya haɗa mu a cikin wannan ɗaki na Allah mai girma muna magana kan abin da Allah ya sanya yana tare da mu a cikin rayuwarmu shine ɓacin rai da damuwa wanda koya kake kaga irin wannan to idan wannan na cikin mu, akwai bukatar mu san menene magani wanda zai magance mana idan ya faru mu ji sanyi mu ji sauki daga cikin abin da ke kawo mutum damuwa da ɓacin rai shine akida mai kyau idan mutum na da akida wanda take ainihin mai inganci shine mafi girma abin da ke kwantarwa mutum hankali idan ya shiga cikin damuwa da ɓacin rai domin duk wanda akidansa ta lalace damuwansa yana ƙaruwa ne wanda kuma akidansa ke da kyau damuwansa da ɓacin rai kan abin da ya rasa ko abin da ya kuce mai yana ragewa ne da haka muke gani a cikin rayuwar nan kafurai su ne suka fi yawan kashe kansu kafin zama mutum ya commit suicide damuwa ne da ɓacin rai ima ya nemi wani abu bai samu ba ko an hana shi wani abu ko yana ganin wani abu shi ya cancanci ya samu bai samu ba sai je ya rataye kansa ko zai kashe kanshi ya huta don ya rasa wani abin duniya daga kahurai su suka fi yawan wannan matsayin kaga mutum ya je ya rataye kansa ya kashe kansa ko mutum ya je yana shan giya ko yana shaye-shaye saboda wani damuwa ina ganye sha wani abin sa maye ya rage mai wannan damuwan ya rage mai ɗacin rai wayannan ababen duka suna faruwa ne saboda raunin mutum a wurin akidansa rauninsa a wurin imaninsa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga yayin da wata musiba ta shafe shi a cikin rayuwa kaga mutum bai tunanin cewa wannan musiban Allah na ɗaukaka matsayin shi ne da shi Allah na kankare mai kurakure ne da shi sai ga shi ya shiga cikin damuwa da ɓacin rai wanda wannan abin zai kai shiga hasara gaba ɗaya ɗan uwa musulmi ya kamata kowa ya sani cewa duniyan nan wallahi babu mutum ko guda da ke rayu a cikin duniya da yake rayuwansa babu damuwa da tashin hankali cikin rayuwansa babu wani ya kamata kowa ya sani ka ga wani kana son ka ce da ka zamo kamar shi kila kuma kai ka fi shi kwanciyar hankali cikin rayuwa kana kallon abin da Allah ya bashi zahiri amma baka san abin da ke faruwa a zuciyarsa ba ka kaga wani ya ganshi cikin manya-manyan motoci ya gina manya-manyan gidaje kila bashin da ake bin cikin rayuwa da an sayar wa'annan duka ba su iya biya kuma kana nan ba wanda ke bin ka bashi amma kana son ka kai inda yake baka san halin da yake ciki ba da kowa inda mutum ne Allah ya sanya akwai damuwa akwai bacin rai wanda ke tafi da rayuwarsa wannan shine tsari na Allah subhanahu wa ta'ala ko da mutum sarki ne babban sarki kuma wanda ke mulki kan ƙasa gaba ɗaya ko wani yanki ma na duniya ana samun wannan mutumin yana da abin da yake damuwansa kaga wani da a ce an yi zama president ya ya huta wallahi bai huta ba na kuke ganin mutum ya ci kujeran ƙasa in lokacin shi ya kusa shi ka ga ya fara neman dabara wa a yi amendment a ƙara taimun nan a ce su biyun nan ya yi kaɗan a bari ya kai uku mana in ya kai uku ma ya nemi na hudu saboda bukatar shi bai gama biya ba ba ya da shi ke a ya ce ai ka samu kaɗan ya isa a'a ba haka Allah ya rayuwan ba shi mutum kowane lokaci yana da abin da yake son ya yi bai iya ya yi cikin rayuwarsa ba kuma kowa ya mutu akwai abin da yake son ya yi bai iya ya yi ba ko mai mutum ya yi akwai wanda ke gaba da ya fi son ya yi wannan bai kai wurin ba da haka yanda mutane suke kenan kuma kana da abin da kake bukata ka iya samu ranka ya bata ka damu da haka koya mutum ke da matsayi akwai wannan tare da shi komin matsayinsa likitoci ba su iya maganin shi ainihin abokan shawara ba sa iya maganin shi kowa bai iya yayi ma wannan damuwan yana tare da kai ne kana so ko baka so amma idan an jarabci mutum da wani abu mutuwa ne za a yi na masoyi ko dukiya ne zai kone sai mai shi yi haƙuri da wannan abin to yana zama mai alkhairi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk wani abin da zai same ka na damuwa in kai haƙuri wallahi ka samu sakamakon shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ajaban li amril mu'min yace al'amari na mu'mini yana da ban mamaki al'amarin mu'mini yana da burgewa sosai yace inna amrahu kullahu lahu khair yace al'amarin mu'mini gaba ɗaya alkhairi ne masa yace ce laysa zalika li ahadin illa lil mu'min yace mutanen duniya duka ba wanda ke da irin wannan abin shirye mu'mini kawai mutumin ne zai samu komin shi alkhairi ne babu wanda ke da wannan sai mu'mini kawai in asabathu sarra'a idan wani abin murna ya faru a rayuwarsa abin burgewa ya faru a rayuwarsa sai ga wannan mutumin nan shakara shi godewa Allah fakana khairan la sai zama mai alkhairi ba zai samu abin burgewa ne ya fito ya yi wa ya nuna wa Allah fito na fito ba da yawan mu in Allah muna baiwa sai mu shirya abin da Allah ya haramta shi za mu yi sai mu aikata abin da Allah bai so ba Allah ya muna baiwa ba to mun tara yan wasa a yi kiɗi a yi rawa a saba wa Allah ba Allah ya haramta ba mun bar a shagiya a more ba Allah ya haramta ba mun fito mu nuna wa Allah mu mun isa mun gagara a'a mu'mini shi bai haka in abin murna ya same shi shi ya gode wa Allah sai wani ya zama mai alkhairi wa in sabatu darra wani cutuwa kuma ya shafe shi a rayuwarsa sabara fa kana khairan la shi ga wannan mu'mini yayi hakuri sai wannan abin ya zama mai alkhairi a cikin rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa laysa li ahadin illa lil mu'min yace ko wayannan ababen ba wanda ke da shi shirye mu'mini da haka yayin da wani abu ya same ka na da in kai hakuri alkhairi ne maka alhaini ne makan ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya rawaito kuma muna magana kan ababa na damuwa da bacin rai da ke faruwa wayannan ababan cuta ne ciwo ne akwai bukatar mu san meye maganin shi wannan cutan yana da magani maganin sa ba mu samu shi mun koma a makaranta na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da farko annabi muhammad sallasa ya nuna mana cewa duk yayin da mutum ya ji wani abu na damuwa da ɓacin rai a zuciyarsa in dai musulmi ne wanda bai yi wa Allah shirka to wani abin da ya faru ya sa shi cikin damuwa da tashin hankalin nan yana zama mai takfir zunub Allah na kankare mai zunubi shi da wannan abin abu ya taɓi ka ya ɓata ma rai to ka tabbatar wannan ɓacin ran bai tafiya banza da haka ke cewa ka yi haƙuri domin wannan abin zai zama ma kankara na zunubi ya zama kuma ɗaukaka na matsayinka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu ce ma yusibul muslim babu abin da zai shafi wani musulmi wanda nasabin wannan abin nan zai zama ainihin wani damuwa ne zai zama wani ciwo ne zai zama wani nauyi ne wala wasab ko wani ɓacin rai ne ya ce wala hammin wala hazan kalmomin ne yake mutakariba wurin ma'ana suna kusa da wasab da ham da hazin duka suna tare da ma'ana na damuwa da ɓacin rai ya ce babu abin da zai samu musulmi na wa'annan ababen ko ɗaya daga cikinsu wala azan ko wani cutuwa ne ya ce wala ghammin ko wani tashin hankali ne hatta shauka yushaquha ya ce har ƙaya da zai soki mumini kana tafiya sai kaya ya soke ka ka ji zafi ya ce har wannan kayan nan illa kaffarallahu biha min khatayahu shi Allah ya kankaye wa mutum kurakuransa da wannan har kaya shi Allah ya kankaye ma kurakuranka da wannan abin ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa laulal masaibu laulal masaibu tanzil yace ba don jarabta musiba da ke saukowa ba ba don musiba wanda ke saukowa ba laulal masaibu tanzilu bina ba na ce musiba yana sauko muna ba yau malkiya mati mafalisa wadda mun taso ranar kiyama mu ana bin mu bashi kowana da bashi domin abinda Allah ya wajabta ba mu yi duka abinda Allah ya haramta ko muna aikata wani muna sakaci wurin aikata farilla ko muna kokari wurin aikata haramu sai Allah ya sanya musiba abin da ke sa mutum cikin ɓace rai da damuwa yana faruwa in abin ya faru sai a share laifi in ya faru sai a rage ma laifinka imamu ahmad bin ya ce ba dan wannan ba Ya ce wallahi da dai mu za mu zo ranar tashin kiyama ana bin mu bashi dan laifinmu ya fi aikin kirkinmu. amma musiba da ke zuwa wani rana ka ji kanka na ciwo wani rana ka shiga wani tijara ka yi hasara wani rana ka kai application na visa ka je interview a reject abin gaba ba ka bisa ba wani rana ka ɗauko wannan ka yi bashi ka yi hasara waɗannan ababa da ke faruwa a cikin rayuwar yau da kullum suna cikin ababen da ke ainihin ba mu ƙarfin cewa insha Allah ranar kiyama za mu samu sauki saboda waɗannan ababen annabi Muhammad sallallahu ya nuna mana cewa kafara ne ga kurakuranmu idan sun faru da haka ya kamata ko lokaci musulmi ka gane wannan ka ba kanka haƙuri ka gane wannan ka zauna duniya lafiya domin kana ganin ka shiga cikin damuwa ne yau kaga zaci cewa akwai wani gida da wannan gidan da komi na tafiya daidai da ake so babu kowane gida akwai damuwa kowane ɗaki akwai damuwa cikin kowane zuciya akwai damuwa akwai ɓacin rai ko da mai shi ya kalli ka yayi dariya yayi murmushi wani damuwan shi ya fi naka shi dai ya fi ka karfin hali ne bai bada kai ka ga sa don ka mai dariya in ka gani amma ba wai yana zaune lafiya ko bai dame shi ba kowa na da damuwarsa kowa na da abin da ke tada mai hankali da hakan ka gane wannan cewa addinin mu nan addini da yake ya sanya idan abin tashin hankali ya faru ana kankare mana kurakurai ya kwantarwa hankalinka ya bar ka san cewa ababen da ke faruwa kewaye da kai kaka regret da rayuwanka me yasa ban yi kaza kaza ba dan me yasa nayi kaza da ma nayi kaza ina daga cikin abin da ke bar mutum yi hasaran duniya da lahira ce mutum ya zo yana kokari yana matsawa kansa abinda ba a iya a reverse shi abin da ya riga ya wuce ya wuce ba ya dawowa da hannun agogo baya in ka zo kana damuwa kan abin da ya wuce abin da zai faru ne na gaban ba ka iya yi amma in ka san wannan ya faru ka yi haƙuri ka rungumi kaddara sai ka gyara na gaba sai rayuwanka ya kyau sai ka samu sauki duniya ko ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka samu kankaran zunubi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani enen fo eh abrabo yomi eh abrabo bia any how sai nan nti sɛ woyɛ nipa a ɛsɛ wo sɛ wabrabɔ no ɛɛhaw ɛne akomasɛyɛ ɛbata wabrabɔ ho ɛti bia bia wɔ mu biara no ɛnyi saa ɛsuban ɛmfiri wabrabɔ mu sɛ woyɛ panyin anaasɛ woyɛ akwala woyɛ obi a yɛde tumi ahyɛ wo nsɛm anaasɛ woyɛ akoa woyɛ baa anaasɛ woyɛ bɛrima wabrabɔ mu yɛwɔ nneɛma bi a ɛsi wɔ abrabɔ mu a ɛdu ɛkɔ akomasɛyɛ wee yɛ nyankopɔn kokoko ne nhyehyɛeɛ a wɔde abata ɛyɛ adasa anasɛ adam asefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛhu sɛ abrabɔ no saa na nyankopɔn ahyehyɛ no na ɛyɛ adeɛ a ɛde haw ɛne akomasɛyɛ ɛba nipa na abrabɔ mu ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ pɛ bideɛ deɛ ɛkyɛn obiara ɛwɔ kwan nyankopɔn ɛfa so ɛsɔ no ɛhwɛ na wɔde ade hawo bi abɛto ne a abɛto no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa no yankobɔ bɛhwɛ sɛ sɛn na ɔbɛhwɛ ɔne nyame no ɛwɔ gyidie mu ɛne deɛ ɛka ho nti mpɛ nyinaa yɛhu sɛ wei ɛyɛ ade bi a ɛbata yɛ abrabɔ mu manda ɛndwene sɛ obi ɔne deɛ no ho atɔ no sɛ asom ase daabi ɛwɔ ne haw wɔ a ɛha no ɛwɔ na mmom haw no ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ obiara nyankopɔn ɛhwɛ wo gyidie ɛne wo tibea ɛne w'ahoɔden na wɔde nsɔhwɛ no aba wo so nti obiara haw ɛtumi ba n'abrabɔ mu na haw no bi wɔ hɔ a ɛba wo so a ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ woda nyankopɔn ase mo bi ni sɛ woyɛ nipa papa ɛsɛ wohu sɛ binom ɛfom nyankopɔn na sɛ wakoma ɛsɛ a ɛyɛ papa ɛde ma wo woyɛ nipa papa ebi a woyɛ da yi a wofra amanfoɔ ɛba nyankopɔn ne kwan so na mmom ɔmo ntie o na sɛ saa adeɛ ɛde wo kɔ akomasɛeɛ a ɛma nyankopɔn ɛma wo ho nhyira wobini sɛ nyankopɔn ɛde tumi ahyɛ wo nsam woda a mmerɛ biara wodwene ɔmo a ɔmohyɛ wo ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa ɔma brabɔ mu ɛnyɛ wo nko a nɛ wohwɛ a yɛ leaders dodoɔ no a wɔpɛ tumi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno ne ho bɛtɔn no wɔne n'abusuafoɔ ɛnyɛ wo nnipa sɛ na wɔn gye tumi a wɔn dwene ɛyɛ wɔn man wallahi o mu ye kituwa bi ba ko ba ko ne yenya dudu na un se o bon para o ni bi bia e na para bomu na o mra yankobo ye tumi bi abehye ne nsem no every saa mra no wa adani nipa bi a wo ye different e o ba bi a wo te kro a wo firim po na kro no asesa uba na abusia na o mabra bu nyina asesa adentia ono mra bia wo petumi ɛnam sɛ ɔno ɔpɛ sɛ ɔkora n'abrabɔ ɛnyɛ nipa a ɔmo n'ase no abrabɔ na mmom nipa papa sɛ yɛde tumi ɛhyɛ ne nsam a mmerɛ bi a wɔdwene ɔmo a ɔmohyɛ n'ase ɛno nti na ɛyɛ asɛm bi ɛfiri umar bin al-khattab ebi na ɔkasa wɔ se sɛ ɔno wɔte ɛyɛ madina na sɛ wɔnyɛ nteɛ sɛ ɛyɛ aboa pɔnkɔ anaasɛ aboa bi a wɔsɛ pɔnkɔ wɔafrɛ atɔ ɛwɔ iraq man mu sɛ yɛkasa asɛm no ɛkyerɛ no wɔse sɛ wɔte saa ne nsu no a ɛyɛ adeɛ a ɛde hu bɛhyɛ ne mu sɛ ebia nyankopɔn bɛbisa no da nkwa amakyɛ deɛ ana ɛti na woankora irak ɔmo kwan no ya abụọ aboɔ no sɛ ɔnante a wɔnti ɛntɔ ɛwɔ kwan so na meɛ mfa nto sɛ nnɛ wofa yɛman mu a a ɛwɔ so sɛn na ɛyɛ papa rules no sɛn na yɛakora no nipa a tumi ɛhyɛ ne nsam no dodoɔ no a ɛnyɛ wo na ndɛ yɛ politicians mostly ɔmo dwene ɛyɛ vote ɛnyɛ eh, nti ade a wɔbɛyɛ a yɛbɛtɔ aba ama no ɛnna wɔdwene ɛnyɛ a wɔbɛyɛ na aboa no na sɛ woyɛ panyini na sɛ mmerɛ biara wokɔ haw mu ɛnam deɛ ɛto ɔmo a wɔhyɛ no nti a nyankopɔn ɛma wɔn nhyira ɛyɛ haw na mmom sɛ wokɔ mu a na nyankopɔn ama ho nhyira sɛ a wɔhyɛ no wodwene ho ɛyɛ ẹ̀dọ́ọ̀sùn na kọmishini muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hunu ẹyẹ nsɛm pii ɛwɔ n'abrabɔ mu wa wura ɛyɛ haw mu akomasɛyɛ mu ɛwɔ n'abrabɔ mu ɛnti na da bi ɛɛ agyidiefoɔ maame aisha nyankopɔn gye no ntom obisa kɔmishini sallallahu alaihi wasallam sɛ mepɛ sɛ mehu kɔmishini sɛ haw bi ato w'abrabɔ mu te sɛ deɛ ɛtoo ɛwɔ ɛsɛ wɔn ho deɛ ɛtu kɔmhyɛn sɛ lasan ɛyɛ old dano na mom deɛ ɛtwa mu no deɛ wɔnim nti ɔno na adwene ne sɛ adeɛ a aka kɔmhyɛn sɛ lasan a aha no akyɛn biribiara na ɛyɛ ɛsi yɛ ɛyɛ old da old no kɔmhyɛn sɛ lasan yɛ ka kyɛn sɛ deɛ bi aisha sɛ ma ho amani amaneɛ pii afiri wɔn nkorɔmfoɔ nkyɛn na adeɛ a ɛso paa a ma ɛwɔ abrabɔ ɛne eh, adeɛ a asi ɛwɔ eh, da bi a ɛfɛ no yɛ akaba ọsọ ide biko jizọ lasan ẹsọrọ eh, ya ọnụọ na ọka ekyere aisha efiri maka ɛdi e nani ɛhwɛ e eh, ɛyɛ taif kuro ɛso taif ni ne maame na abusuafoɔ binom ɛfiri e taif nti mmerɛ a wɔyɛ da'awa wɔ maka a makafoɔ antie no no n'adwene ne sɛ maame nkɔ ɛyɛ ma abusua me maame abusuafoɔ nkyɛn ɛnkɔ fam ebi a wɔn de wɔn bɛtie mi nti wɔsɔre ɛnanteɛ ɛkɔ saa kuro no mu taif wɔkɔhyia a. ɛyɛ eh, papa bi ɔno na ɛyɛ panyin ɛwɔ saa kuro no yɛfrɛ no ibn abdi yalil ɛde n'asɛm etu n'anim ma ɔfrɛ mpanyinfoɔ bi ɛbɛtie no Ɔka ɛyɛ nyamesɛm ɛkyerɛ wɔn wɔka deɛ nyankopɔn ɛde soma no no ɛde kyerɛ wɔn wɔn gyaa ɛmɛ kɔmkyɛn sɛ lasa ɛkasa ɛwieɛ wɔkasa wie na wɔn hwɛ n'anim sɛ a ah, nti wo sɛ nyankopɔn ɛpɛ sɛ soma nipa a wo na nyankopɔn bɛsoma nti nyankopɔn deɛ ɔho obiara ɛwɔ maka kuro no wɔahu obiara ɛwɔ taif ha ne sɛ ajanka. agyanka wo a wonni biribiara ɛwɔ w'abrabɔ mu saa asɛm wɔ ɛyɛ makafoɔ ɛdi kan ɛka kyerɛ kɔmhyɛni muhammad salasa sɛ laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatain azim wɔsɛ anka nyankopɔn koraa ɛsane qur'an yi wɔde ma nnipa bi a wɔyɛ tuturo ɛwɔ maka na sɛ taif mpo anka yɛgye tu mu na ɔmu saa agyanka wei ɔno nyankopɔn wɔde qur'an anaasɛ wɔde ɛyɛ kɔmhyɛ bɛma no yɛngye nto mu ɔmo yɛ saa no ɔma ngyaa no ma na nkɔ ba ma wankɔ ne baabi ɔmo san afirɛ nkɔlaa nketewa ɛne agyimifoɔ a ɔmo kuro mu sɛ ɔmo pam no nti ɔmo pam kɔ israel na ɔmo de aboɔ ɔmo si no boɔ na ɔmo di n'atam edi n'akyi kɔ israel sɛ ɔsi saa da no n'akoma ɛsɛ yɛ ɛsi ne da bia ɛwɔ n'abrabɔ mu kɔpem da a aisha ebisa no no adeɛ a ato no a ama n'akoma asɛ ama wakɔ ha wɔn paa ne saa adeɛ no wɔsi wɔnante yɛ efiri taif e ko juru biya biya fɛn e a masalib anasa qarnil masalib sabiyan e bobi a e wo makka eni taif entim ufri taif e ba ho kwan wa na mo wonan ti no nim se wonan ti kura na jini bebe mu na wa duru sabiya no ene ma kuma sai enti na nye bibia nti na kwashe lasana alaihi wasallam awura sa kuma sai bi se wa ba be kanya misem ya mfanya adwuma ye fumu yankopon yɛyɛ nyankopɔn mata ho yɛ mu nti we ɛyɛ haw a kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam awura mu ebi a wo so woka nyamesɛm na mmom wokasa a na yɛdi watam obia ɛntie wo mankasa mirigyae deɛ ɛtu kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam aboro wo deɛ no ndɛ polisi wɔ hɔ o ebuwa ndɛ court wɔ hɔ obi ne nsa ɛka wo a wotumi ɛkɔ report na yɛakyi na ɔtom nti nnɛ mmara yɛ adwuma na mmom tete no na mmara no ɛkora kafurifoɔ no ɔmo a yɛde asɛm kɔ wɔn anim no ɔmo na ɔmo ɔmo etie kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tí a nínú agyidefoɔ ɛyɛ abrabɔ yi ɛnyɛ abrabɔ a ɛyɛ firi efiri ɛyɛ akomasɛyɛ ɛne haw ɛmu ɛyɛ adeɛ a ɛne haw ne akomasɛyɛ na ɛnam wuyɛ dan a wuntumi ɛntitimtem mu wutumi yɛ obi wɔyɛ mampanyini wodwen sɛ ɔno deɛ ne ho atɔ no na mu haw a wɔwɔ mu no wɔlaa ɛkyɛn wo e deɛ ɛsɛ nnipa mra sika ɛba ne nsɛm ɛdɔɔso no saa mmerɛ no na adeɛ a yɛde sika ɛyɛ no ɛdɔɔso ɛwɔ n'abrabɔ mu nti wobɔ bra no sɛ wodeɛ woyɛ wɔ adwuma wo capital nyina ɛyɛ thousand ghana cities wokɔtɔ nneɛma bi ɛbɛtɔ no a within a week no bi a three hundred na wasan anya kakra na wakɔtɔ aba wowɔ abrabɔ ɛyɛ simple kakra sɛ wode kɔmpɛ obi a wɔde bɛyɛ three million ghana cities ɛyɛ adwuma ɛsɛ three billion deɛ ɔwɔ three million ɔno ɔdwen sɛ ɔpɛ sɛ ɔsi factory bi a ehia bɛyɛ ten million ghana cedis ɛsɛ ɔ ne nsa aka three million ti ɛnyɛ three million na ɔpɛ biom nyankopɔn sɛ deɛ wɔhyehyɛ abrabɔ ni sɛ ade bi a abɛdi nipa nsɛm bi a wɔn ho adeɛ no wɔn ho yɛ akyekyɛ mu kii maama adeɛ no sɛ deɛ adeɛ no ɛsɔ n'ani bia ɛnya ɛdani ni bia ɛnsɔ n'ani biom ɛntina nipa mmerɛ bia wɔkɔ n'anim.

ɛnim na agyidifoɔ adeɛ a ɛpɛ sɛ nyinaa ɛhu no sɛ ɛyɛ e abrabɔ yi ɛne e haw e ne akomasɛyɛ na ɛwɔ hɔ na mmom adeɛ a ɛbɛma wɔ akoma atɔ yam no sɛ mmerɛ a adeɛ bɛtu a ɛde haw ɛne akomasɛyɛ mu na sɛ wokae sɛ nyankopɔn na ahyehyɛ na sɛ wonya abotare a nyankopɔn ɛma saa haw no ne papa ɛma wɔ sɛ mmerɛ a wakoma ɛsɛ no na ɛyɛ pepa wɔ ɔbɔne mmerɛ a wakoma asɛ twerɛ papa ɛde ma wo saa na kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wɔ se ɛyɛ gyidieni mmerɛ bia na abrabɔ bibia ɛsi wɔ n'abrabɔ mu ɛyɛ papa ɛde ma no sɛ ne nsa ɛka ade a ɛyɛ papa a na wada nyankopɔn ase na ada ne papa ama no sɛ haw bi ɛbɛto no a na wanyɛ abotare na ada ne papa ama no wɔsi gyidie ni nko ara ne nsa ɛkasa adeɛ wonyɛ gyidie ni a sɛ nyankopɔn ɛma wɔ bibia na wafom nyankopɔn osi anigye sɛ haw so ɛba a na woka nsɛm a ɛnsɛ mpata ade nta sɛ nyankopɔn asɛe wɔ akoma na mo gyidie ni ɛnyɛ saa na ɔteɛ de nwoma yɛn mma yɛ gyidie ni nsipi mmiri biara yɛn hu sɛ abrabɔ no sɛ deɛ ɛnante no saa na ɛteɛ sɛ yɛn na nkupɔn ahyɛ abrabɔ no wowu ntumi nsesa bibiara ade a anya ase awie no mamma esu kwan sɛ wonkɔyɛ deɛ ɛde bɛma wakɔ wɔ anim ɛsɛ abrabɔ no sɛ wodi ade a atwa mu akyi a wobrɛ wo ho kwa ɛsɛ ade a anya atwa mu no wontumi rebɛso no da ɛno ada ne history nan min yefo mu kaw masa masa masa amsi at la yarham amsi history ana sai abakosem in hu ni pa ne mobo ade a waye ya twere awi wiye den ya wontimi mpepa eh history adi a obetimi aye bibia fa ho any wo future wo mustaqbal sai nura ma ma ma, ma fum adi boni sei na ese miye papa ọchina ese miye papa na ma correct mfumso amaye ne nura no wei na ɛyɛ adeɛ a yɛhwehwɛ afiri abrabɔ nti moma yɛmbɔ yɛ ho mmɔden sɛ ma yɛmma ade biara ɛmfa haw bi ɛmba yɛ so a saa haw no ɛbɛyi yɛ afi nyankopɔn ne kwan no so sɛ ɛyɛ saa yɛbɛbrɛ agu da nkɔma kyemɛ na mmom sɛ ɛhu sɛ deɛ ɛsi ɛwɔ abrabɔ ɛka nyankopɔn ne nhyehyɛ a ɛbɛda ya ase na adeɛ a ɛwɔ nsɛm so ɛbɛsɔ yɛ ani yɛbɛhu sɛ saa na a a ɛbɛhyɛ nyankopɔn abufuo abradeɛ bɛn no so ɛntumi nsesa yɛ abrabɔ ɛntumi nsesa bibia wei ne kakra a ɛbɛtumi aka ɛfa hotoba yi moma yɛnkora yɛ gyidi na yɛnsɔ nyankopɔn ne som no yiye na yɛnsom nyankopɔn yɛmbrɛ yɛn ho ase nyankopɔn so ɔbɛhu yɛn mmɔbɔ na wɔde yɛbɔne akyɛ sɛdeɛ yɛnim no de biara akyɛ yɛba a yɛka kyerɛ mu sɛ yɛyɛ adwuma adwuma a yɛ no sɛ yɛdɔɔso ɛyɛ yayi ajuma masallaci ha yemiye yɛ wɔ deɛ ɛsɛ yɛyɛ na mu ahoɔden no still ɛnyɛ nduru baabi a yɛpɛ sɛ yɛduru no na yɛato adwuma no so nti yɛtwɛn sɛ agyidifoɔ bɛboa na yɛatumi awie adwuma no wokɔ sansam a ɛyɛ sukuu mu hɔ sɛdeɛ ɛka kyerɛ mu no inshallah ɛyɛ asɔgye islamic senior high school no ɛɛba so afewie inshaAllah. na sukuu no yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a mpanyinfoɔ binom abɛhwɛ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛtumi yɛ mobini sɛ ɛsɛ yɛtumi twi light ɛde kɔ ɛyɛ classrooms no yɛn sɛ classrooms yɛ awɔyɛ classrooms nyina na mmom akasa yɛbɛnya poles a yɛbɛtwe power no yɛwɔ mita ɛwɔ hɔ yɛbɛtwe power no aba classroom hɔ saa na baabi a yɛpɛ sɛ yɛyɛ clinic no ɛsɛ yɛtwe power ɛkɔ hɔ wei ɛyɛ adeɛ a ɛka nhyiɛ no a ɛsɛ yɛyɛ ɛsɛ yɛtumi yɛ saa nneɛma nyinaa within this month because before the close of this month no ebi a sukuu so na ɛbɛbie ebi a na yɛhyɛ aseɛ afa nkwadaa nti ɛyɛ so a ehia light ɛwɔ hɔ ɛyɛ saa baabi no a yɛasi no yɛwɔ teefi ɛwɔ hɔ ɛsɛ yɛtumi tu manhole mi kasa yi koraa nnɛ yɛafa nipa ama ɔmo kɔnta sɛ ɔmo nkɔto ɛyɛ sɛ bi a yɛwɔ sika ɛwɔ hɔ na mmom ɛsɛ yɛyɛ yɛbɛtu ɛyɛ amena no yɛbɛtwa blocks ɛyɛ adwuma a ɛdɔɔso wɔn nyinaa yɛn na yɛyɛ ɛnyɛ obi a na ɛbɛyɛ ama yɛ sɛ yɛsɛlɛ bi a agyidifoɔ moma yɛmboa nyame adwuma sɛde bɛyɛ a yɛso deɛ yɛpɛ no nyankopɔn bɛyɛ ama yɛ yɛsɛlɛ iwie a yɛwɔ ɛyɛ ngo afoɔ binom a ha ɔmo ɛyɛ dream renewable a ɔmpɛ sɛ ɔmo ne yɛ maame nom ebidi nkɔmɔ wei ɛyɛ ɔmo ne so eyi gas bi a yɛyi aduane ɛwɔ nti wie a yɛsrɛ maame no mu sɛ ɔmo ntwɛn ɔmo bɛba abɛn no na ɔmo no mmaa no akasa yɛyɛ sɛlɛ wie a ɔmo bɛwura masalakyi mu ha wei ɛyɛ adeɛ a yɛpɛ sɛ obiara ehu na yɛ nti deɛ ɔmo de ɛnam yɛsrɛ otumfo nyankopɔn sɛ ɔmfa yɛbɔ ne nkyɛn yɛsrɛ otumfo nyankopɔn sɛ ɔmfa yɛawofoɔ ɛyɛ musulmifoɔ mmaa ne mmarima a ɔmo de kan akɔmɔ krakye nkɔmfa ɔmo nyinaa ɔmo bɔ ne nkyɛn ɔmo ɔmo a ɔmo ti papa mo nyankopɔn mfa bi nka ɔmo ho ɔmo a ɔmo aha wɔn so nyankopɔn nyi wɔn mfiri mu yarefoɔ a ɔmo yɛ ɔmo nyankopɔn sɛn nyinaa yareɛ yɛn nyinaa ahia yɛ na obi nyankopɔn mma yɛ bebree ɛwɔ abrabɔ yi mu ntu yɛn nsam yɛsrɛ nyankopɔn sɛ wɔn boa yɛ ɛwɔ nteteyɛ mu wɔn yɛ ɛwɔ abrabɔ mu a yɛyɛ ne yɛ mma nyankopɔn ɛmboa e yɛ nipa bebree wɔ hɔ a wɔn asrɛ mpaebɔ binom koraa ɛsrɛ mpaebɔ efiri amanoni sɛ wɔn wɔ ahaw bi ɛwɔ wɔn so enim saa ahaw no ɔmo wɔ biribi a ɛda ɔmo ano wɔn pɛ sɛ ɔmo nsa nka yɛn akɔmɔ nfa ɔmo ɛnfa mma ɔmo yɛ a yɛte masalakyi yɛ na som no ɛkora yɛ haw bi a ɛba som no yɛso na ɛwɔ yankopɔn wɔn tu yɛn nsa mu wɔn yi mfiri haw mu wɔn mma yɛ sika bebree wɔn mma yɛ ahoɔden sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmerɛ bi a yɛsi yɛn nyɛ a yɛbɛtumi ayɛ na أدينا آية في ينكوب ومبوينا اللهم أصنع كبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كسي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اتنا من لدنك رحمه وحي لنا من امرنا رشدا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصله لنا شأننا كله لا إله إلا أنت عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة والسلام على رسوله الأمين